A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin Suna sunana Umar Uba Ishaq wanda aka fi sani da Umar Khan. Wace irin waka kake yi? Ina yin hip hop reggae amma nake a hip hop. Ok, hip hop din kai na reggae kake. Me yasa ka ah. zaɓi reggae? Saboda na fi iya shi ko ma ya fi birge ni. Ya aka ka fara akwai wani dalili? Mm, gaskiya da matan ina karami ina sha'awan harkar ne. Kawai sha'awa ce? Mm, ina son. Mawaka musamman na hip hop na fuskantar kalubale wani iri kake fuskanta ana musu kallon mutane marasa da'a da sauransu eh gaskiya ne ma na fuskanci wannan challenges din hmm. akan da gani ina fita Nijar in je in yi production dina nan to ni ma ana min kallon kamar abin da yake kai ni ba harka waka bace akwai abin da yake kai ni na daban Ha Nijar kake zuwa na zuwa Nijar yasa kake fara Nijar a can nake aiki wanda waka kana aiki aikin wakar me yasa baka yi a nan gida saboda can studio din mu ne a can sauki ne ya kai ka can ko ka kaka ai gurin aiki na ne can dama a karkashin wani kamfani ne a'a kawai studio din mu ne na mai gidana ne Mahara ruken hausa dan mm, Nijar ne asalinsa eh dan Najeriya ne amma yanzu yana Nijar to waƙoƙin naka ina aka fi kansu. Eh, to gaskiya gidan rediyo dai a'a abin nufi A Najeriya ko a Nijar? A an fi saka su a Nijar. Mm, kai ɗan Nijar ne? Ni ɗan Najeriya ne. To idan aka ce waƙar rege wacce kake rera mana muke? Zaman gida ba girma ne ba, shi ka nema riba babba, idan ka samu ba ka hana ba. mai hankali bai san ba. A kan me ka yi ta wannan? Wannan na yi ta ne akan rayuwa kawai. Da kuma nema? Da nema. Nema kamar neman kuɗi haka, mm. da neman ilimi, da ya kasance mutum in ya samu kuɗi kar ya kasance mai rowa akan haka ne haka um, banda wannan wacce ce bakan damiyar ka maryama na namiji ina kike maryama ce abikiya ta kina ina duk cikin irin ganin ki na nazari na duba zuciyata ke ce a zahiri karki sani maryama na yi garari na san da ke ke ta gari umar na zauna na yi nazari na gane zahiri gunki zan ci gari amma zuciya ba na alfahari Maryama ɗiya ce ya ta gari. Wace ce Maryama? Maryama dai gaskiya kawai waka ce. Me babban burinka a wannan haruka ta waka? babban buri na a harka ta waka kawai in zama fitaccen mawaki na hip hop wanda duniya za ta sani waka eh, ka dauki waka a matsayin sana'a ko ko za ka yi kana wata sana'a eh na dau waka a matsayin sana'a amma ina da sana'a wace still na ni businessman ne ni kana wani irin business kake provision kana sayar da provision a eh. Nigeria ko a Niger a Nigeria to ya kake yi da harkar kasuwancinka idan ka je Niger waka eh to ai sai ka dakatar da wannan ba dakatarwa nake ba rage ba ni kadai bane gaskiya gurin na babanmu ne kuma mun kai mu hudu a gurin babban kamfani ne eh babban provision ne ya ake kallon hip hop a arewa eh, to gaskiya hip hop a arewa yanzu gaskiya ta ɗaukaka sosai ba kamar da ba yanzu za ki ga matasa ko ina ana son hip hop yanzu da in kika duba matasa al'umma gaba ɗaya ma suna son hip hop don da kamar zaki ka kara su ake amma yanzu su ma sun tsaya da kafarsu su ma hip hop kana nufin da filmin hip hop ba wata matsala take fuskanta gaskiya dai yanzu ban zan ce ba matsala ba amma dai yanzu gaskiya hip hop sun samu da sauki matsala da sauki gaskiya akan waka why role model ɗinka a harka ta hip hop role model dina gaskiya shine Bello Ibrahim Bilio Bilio haka ne banda shi fa akwai mahara zuruken Hausa akwai dabo da prop to al'adar shirin da mukan yi mawaki ta tsiye mu ce mana baiti ko amshi rera dandalin VOA rediyo ce ta matasa da ake kama ta a wayar salula ko iPad ko laptop. In muka ta tsiye ka za ka iya mana amshi ko baiti? Dandalin VOA rediyo ta matasa ce duka zamanin nan babu kamar ta. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.